ta mai shi sai ta garara lallai garin masoyi baya nisa komai nisan sa Delu ba ta nan na aike ta. wai menene gaskiyar maganar da nake ta ji a gari shine na ce bari in zo in ji maganar na haka sake. Me kuma ya faru? Eh to na ji an ce wai Delu za ta je Kano domin ta ga mawaƙin nan barara. Eh, gaskiya ne, Delu za ta je Kano. Ni karan kaina ba na son tafiyar nan na zuwa Kano. Ai babanta baya gani. Ta ce kuma sai ta dage zuwa Kano. Ta ina za ta fara neman mawaƙin nan rara. babban mawaƙi ne fa ta ina za ta fara neman shi dama ina ga yanzu ina ta kusa dawo to bari in jira ta in ta dawo zan ba ta shawara watakila ta ji to Allah ya sa amin mama Kai, kuna can birni kun boye. Mm-hmm. Dubi jikinki. za gani birnin nan ba. ta ki san me ma ina da labari buhu buhu dama ina ta neman ki ba ki labarin da kije binni kawai kin zauna kika ban mu a nan kawai to ba ni in sha mana kawata sai ta gara sho bismillah lallai garin masoyi baya nisa kawata kawata ke nisan sa za ka ga kusa kusa. Ashe kuwa batunan da ake faɗi ya tabbata. Annishi wanda ya farin cikin delu. To ai abu da sarce miki akwai labari. Akan labarin da kake da Kin san yanzu ni a duk duniya babu wanda nake kauna waƙoƙin da yake yi ne sai ta gara.

kin gane ba ta ce mun ki je kin gani bane ni kawai ina son zuwa Kano na je na garara na je na garara na dawo kin san ran mama ya baci kin ga yadda ta fusatar ma to me ya kamata sai ki gyara ki lallashe ta ki ba ta hankali ni da iya shawaran da zan iya baki don Allah ki gyara don yau kana zaune da mutum baka sa shi hanyar da yake shi bane to ba za ka sa shi hanyar da ba daidai ba Wannan ba hurumin sai ta gara. Na ƙauyen nan. Ni ko na san ke suna. Yawwa ki sai ina suna sosai. Ina bala'i suna. Saboda san da yake mini. Ki sai ina zuwa ni kasuwanci. Can in gaya miki ya je ya bugo mini waɗannan hotunan rara. Har da riga fa na rara in gaya miki. Da wani abu yana nan ana mannawa dai haka in manna shi a roba zai manne to mana mun manna shi a kununa he shi sa na ci to ina ta neman ki ya kamata mu je ki taya ni mu ya shi yanzu to ko ina ran same shi ne amma na san da cewa yana dandalin abokanan nan nasa mu je dai ma yanzu barin ya fi bi kawai sai mu tafi ta gararara bacin abinci